الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سيد الواب الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محشدا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم ابتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا هم به أحرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله yan wa musulmi barkan da saduwa a cikin wannan yammaci na goma sha bakwai ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa Madina shekara dubu 1444 wanda ya daidai da takwas ga watan hudu miladiyar annabi Isa alaihi salam shekara dubu biyu da da ashirin hudu yau ma kashi cikin hukuncin Allah mun dawo cikin wannan masallaci na Abu Hurairah wanda yake nan Muslim 7 wanda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan masallaci kuma a cikin wannan gari na abuja wanda idan ba manta ba jiya mun karanta aya ta uku da ta hudu da ta biyar a cikin suratul mulk wanda ayoyi guda biyu daga uku hudu Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya nuna ma mutane kudirar shi da ikon shi da gwaninta shi yadda ya halittu sammai da kasai wannan kadai ya isa ɗan adam ya iya gane cewa shi kadai ne abin bauta domin ya bauta mai shi ya sanya Allah subhanahu wataala yake cewa alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa yace ma tara fi khalqi ar-rahman min tafawut baka ga kuma ba za ka ga wani karkata a cikin halittar Allah mai rahama ba ma ta ba fi halgin rahman min tafawul sai ce sun barci in basara karratain yanqalibu ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasib bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma tara fi khalqi ar-rahman min tafawul farji al-basara hal tara min futur ka komar da ganinka ka gani shin zaka ga wani karkata ko zaka ga wani tsagewa a cikin halittar sama Allah subhanahu wa ta'ala yana yin tahaddi ne ga dan adam ya sani cewa in ma ya kallon ba zai gani ba shi ya sanya wata su malaman tafsiri suka ce sun marji'il basara ka ƙara juya ka kalla nan ma ko sono za ka kalla ba dai za ka ga wani nakas a cikin halittar sama ba to nan da ya ce ma zara fi farkin rahmanu min tafawu farji'il basara malamai suka ce farji'i fi'il aikin da yake baya ko kalmar da take bayan farji din nan ai ba fi'ili bane to da ba fi'ili bane asalin shi abin da ake nufi shine da ba fi'ili bane kuma da fi'ilin da yake baya aikin da yake baya ba fi'ili bane to abin da ake nufi shine unzur thumma rji'il basara hal tara min fudur kalla sannan ka kara juyawa ka gani shin za ka kalli wani ɗakewa a cikin halittar sama ba za ka gani ba shi ne ce sun masu cikin basar karratai bayan ka yi wancan kallon sake kallo karratai ne yi raja a kai ne so biyu ka kalla ka sake kallo shi ya sanya an gazu bala tamu abuwa bayan yake cewa to kallon da allah yake nufi ka kalla so hudu ko sama da haka domin anan kaɗai ya faɗi so hudu ba wai ana nufin su biyu bane domin ya ce karrate ne bayan kai wancan kallan ma ta rabbi kalbi rahman bin tafawut ai ka kalla ko farji il basara kaga nan ma da biyu kenan kuma farji cikin basara karrate ne to wannan kuma na nawa kenan na uku daga kudi kenan to nan Allah subhanahu wataala amara bin nazari ila samai marratayn Allah ya ce dan adam ya kalli sama su biyu لأن الإنسان سبب كان أجل أقوي وندا إذا نظر في شيء مرة إذا يكن لأبو سوداء لا يرى فيه عيبا بذيك عيب من أبو الله ما لم ينظر إليه مرة أخرى ما تقلبي كارك اللوبة تشيفني الله سبحانه وتعالى أكبر هنا يسجل بعد الأبائل أن يجي imam al-qurtubi a cikin al-jami' ahkam al-qur'an yace Allah ya sake bada umarni ne bin nazar ila samai marratayn a ƙara kallon sama su biyu ne ba dan komai ba saboda matukar mutum ya sake kallon su biyu din nan idan ya kalla to idan shi ba zai iya nuna mai wani aibin ba a farko baka gani ba na ma ba za ka gani ba shi ya sanya Allah subhanahu wa ya ce yanqalibu ilayka al-basaru khasi'an kallanka zai dawo khashi'an mutawadi'an mub'idan an an yara shay'an min zalik idan ka zai dawo a kance a gajiye wallahi bai sai iya ganin wani aiki ba shi ya sanya a nan shari'a ta yadda ko ne ne kake so ka siya shi ma ka kalla saboda ne kada ka je ka zaɓi tumin dare shin ya shi ya sanya ko mata ce shari'a ta baka dama ka kalle ka tukunna kafin ka aura kar ka je kai irin yadda ake zamanin da kawai sai a zo a kawo maka mata cikin Ba baka taɓa ganin ta ba kuma ka iyayen mu suka yarda da suka yi aure mutanen da abinda suka yi ke nan kawai za a kawo mai mata bai taba ganin da ba amma kuma yana zuwa ɗakin ya yi da da mu da iyayen suka mai amma shari'a ka ta da wannan shari'a ta yi ka kalla shi ya sanya yi in ka kalli irin saki da ya yawaita a cikin al'umma wallahi daga cikin dalili akwai rashin mutum baya tsayawa ya kalla ya jarci yawanci kallon da ake kallon lokaci ɗaya ake yi sai mutum daga baya kuma sai zo ya kalli kafar ta shi kamar kafar kalakar wani kuma akan wannan sai ya saki mace ba ku ga wani mutum ba da ya zo ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai yayi aure hadisi cikin ashirin muslim hudu manzan Allah ya ce ana zanta ilaiha ka kalle ta sai ce a'a sai manzo Allah ce izhab fanzur ilaiha sai ka kalle ta fa inna fi ahli al-ansar shay'a saboda idanun matan garin Madina akwai dan wani ba a cikin idan ka je ka kalla idan ya maka to shi kenan ga hadisi cikin sai bukhari hadisin aisha 1125 manzon Allah da kanshi yake faɗa wa aisha uri tuki fil manami an nuna min ke ina cikin bacci fi sarkatin min hari aka nuna mai ita a cikin wani ado irin na ne amma ban zan Allah sallallahu alaihi wasallam bai kyale ba yace fa kashaftu an wajhihi tauba sai da na yayi kayan da yake jikinki domin na gani kuma ina buɗe wasu daga jimma. amma haka kawai sai wani zai ce na baka yada sai ka ce na karba kana karba kwana kuma sai ka zo ka tsare ta saboda dama ka tafiye da yadda ya dace ina ba ta mana da shi ya sanya malamai in ka duba littafin tawakilun jikili mujallaji da shafi na ni haifin muhtaj shi ma ɗin idan ka duba da littafin al-mughni na ibn qudama mujallaji na mujalladi na shida shafi na dari biyar da hamsin da biyu haka idan ka duba littafin nihayatul muhtaj mujalladi na shida shafi na dari da tamanin da uku haka nan al-muhalla na ibn hasan mujalladi na goma shafi na talatin malamai sun kallon na ɗaya malamai suka ce yubahu nazaru ila alwajh wal kaffayn an haka tama mutum idan zai kalli mace idan yana so zai aure ke kalli fuskar ta wal kaffayn da tafin hannunta saboda a fuska ne duk wani inda kyau yake a fuska yake haka ne sannan ka kalli hannun don wani hannun za ka gan shi kato to kaga idan kato ne wata gida sosai sai ka gane cewa to wannan zaka ci abinci da yawa to ka je ka kalla to nan malikiya da hanafiya da shafi'iyya wa qaulun an ahmad sun tafi akan wannan akan fuska da tafin hankali zaka gani magana ta biyu suka ce yuzahu nazaru ila ma yadhharu minha ya da mutum ya kalli jikin mace abin da yake iya bayyanuwa a jikinta kan ba. kamar wuya ai wuya yana yin mutuwa ko wani ya daini da hannaye wannan shine mazhaba ta hanajila wa qawlun shi ma an ahmad ahmad ya saki shi na mam ahmad bin hanbal magana ta uku ta al-awza'i yake cewa ko ina ka kalla a al-awra sai al-awra ce kadai kaga wannan ya shi shi ne wa to su dawudu zahiri da su ibn hazm al-andalusi wa qawlu thalith an ahmad su suka ce ko ina sai ka kalla kai ko ma ina ne kanka kaga kai da ruwa Ka kaga wannan tsakani da Allah wannan fatawa banda dan Najeriya ne sai eh, banda shi sabbi da shi Allah ya gina Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kun marji'in basara karrataini yanqalibu ilayka al-basaru qasi'an an huwa hafi haka kallon naka zai dawo wa huwa yana nan nakashashe ba tare da ya ga wani nakas a cikin halittar sama ba sai Allah ce wa laqad na sama ayatul kursi ayatul biyar bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس Ubangiji ta'ala ya ce wa laƙadi na sama a hakika mun kawa sama bi masabiha da fitulu wa ja'alnaha mun sanya ta hujuman da shayafi abin jifa ne ga shaidan Allah ce wa ja'alnaha mun sanya ta ita waɗansu malamai ce wa shi shuhubaha mun sanya makamashin wuta fi fahurifan mubaf sai aka share aka share ba za ka fahimci mudafin din ba sai ka dauko aya ta goma a cikin suratu safat illa man qafifa al-qafata fa atba'ahu shihabun thaqib idan aljani shaytan yaje satoji a sama Allah subhanahu wata'ala ya ce sai a je ko wani tauraro ko wani makamashi na wuta fa atba'ahu sai ya biyo wannan shaytan thaqib da je kashe shi waɗansu malamai suka ce a'a abdamiru wajibun ila al-musabih lamirin na haɗin ne yana komawa zuwa kan sun waɗannan alkawakib din taurarin nan ma'ana idan shaitan ya je zai saci ji to tauraro ake ɗauka a jefe shi da shi ina fata mana fahimta da tauraron ake jifan shaitanu da shi amma wala yafqutu minhu kawkab amma tauraron baya faduwa innama yanfasilu minhu shay wani abu ne daga cikin yake dan yankowa yurjamu bihi sai a jefi shaytanin da shi sai ya zamo ba za su iya jin ji daga sama ba malamai da dama suka ce a ana da shuhubun ne ma'ana ashhab din ayoyi da dama cikin alqur'ani mai girma sun faɗa nan a cikin suratul naml aya aya ta bakwai au atikum bi shihadin bi shihab kaman galwa shi na wuta ina fata muna fahimta gashin a cikin a cikin suratul jinni aya ta tara faman yastami al'ami jidlahu shihaban rasada kaga shihab din da ake nufi ma'ana nan an share shi ne wa ja'alna shuhubaha sai aka share shi saboda iya uslubi da iya tsarin Qur'ani mai girma ba komai ne za a faɗa haka ba akwai abin kawai idan aka ɗan faɗi gefe kawai to a kyale ka kai sauran ya kamata ka gane abin da Allah yake a cikin Qur'ani kenan waja'alnaha rujuman lishayatin in sun yata rujum rujum jambu rajim abin jifa shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yaqrifuna min kulli janib ana jifan su daga kowane gefe a cikin suratul kafar duhura wa lahum azabun wasi Allah subhanahu wata'ala ya ce ana jifan ne da waɗannan duwatsu wata irin azaba ce daga wajen Allah subhanahu wata'ala saboda yadda suke zuwa su satoji su zo su faɗawa shaidanu bokaye bokaye kuma su haɗa karirai yadda za su riga matar da bayan Allah ga shi nan sai rikita kitar da kake gani yanzu a bayan kafa yawanci bokaye ne shari dillalan shari kenan bokaye kaga boka ya yi sanadin da zaka je ka rabu da mataka kana san ta boka ya yi sanadin da kana ci kana kallo kana so ka auri mata ya yi sanadin da ba za ka aura ba amma cikin hukuncin Allah da kaddara ta Allah haka Allah ya yarda haka Allah ya so amma inda Allah bai so shi bai isa ba amma Allah ya kawo jarabawa ne ta dalilin shi boka ta hanyar shi to shi ya sanya Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana anan waja'alnaha rujuman lishayatin ita sama in ji imamu fatada ya ce Allah subhanahu wa ya kawa sama saboda abu guda uku ne na ɗaya ita wannan sama an kawa ta ne an kawa ta ta zinatun sama saboda ajo ga ita sama kuma ita dalili na biyu ya ce ita sama an kawa ta ta ga wannan taurarin ne hujuman shafi domin su dinga jifan shekaru da su wannan saman an ta ne da taurari ba don komai ba alamatu da biha fi sirri wal alamomi ne da yadda mutane za su dinga iya gane idan suna tafiya a cikin ban kasa da kuma cikin teku waɗanda su ne dalilai shi ya sanya ya ce ba man ta'awwa da gani da zalika duk wanda ya fassara cewa sama tana ga wani abu bayan waɗannan abubuwa guda uku da Allah ce mafadiha a nan faqad takallafa ma la ilma lahu to ya daura wa kansa abin da bai da ilimi a kai wa ta'adda wa zalama ya yi shishigi ya wuce gona da ilimi kuma ya yi zalunci tambaya inda Allah ya ce ka ai Allah ya faɗa mana cikin suratul nahl aya ta 16 wa alamat wa bin najmi hum yahtadun Allah yana sanya alamomi ne wa bin najmi da taurari ne kuke iya shiryuwa idan kuna tafiya ai galibi a zamanin da babu fitila ba komai da taurari ake iya ganewa ake iya tafiya shi sanya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وجعلناها رجوما للشياطين شيطان من تسكير سوى تجي في الله شيء وأعتدنا لهم عذاب السعير من ستانة وتسعيرا ما لم يسكي وتسعيرا إتتي أشد العذاب إتتي وتسعيرا قوة من الله ذلك sai Allah ce walillazi na kafaru bi rabbihim ga waɗannan da suka kafirce wa ubangijin su azabu jahannam suna da azabu jahannam Allah tsiri sai Allah ce wa bisal masir kin da makoma irin wannan walillazina kafaru ga waɗanda suka kafirce cewa ubangijinsu malamai suka ce kafirai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi hijira nau'i uku ne akwai mutanen da ismun wadda'ahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai mutanen da sun yi ban kwana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala an la yuharibu akan ba za su yake shi wala buhu kuma sannan ba za su ba da taimako akan wani ma ya yake shi ba kafirai ne ba to duka da irin su Allah ya fara ran walil ladina kafaru ga waɗanda suka kafirta ko ka yake manzon Allah ko ba ka yake shi ba matakar ba ka yi imani da shi ba kana cikin waɗannan kafirin da Allah ya maka na biyu kuma malamai suka ce ismul harabuhu akwai bangaren kafiran da suka dinga yakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu aka kafa wancan bangaren da ba su yaƙe shi ba malamai suka ce kamar banu ba banu kainu ba banu mazi su waɗannan bangare ne na yahudawa amma sun yadda a yi sulhu a zauna lafiya a yi zaman lafiya amma ba za su yaƙe shi ba amma ba su iman da shi ba don haka hakan ba zai iya cire su a cikin faɗin wajen da ni dina kafaru ba suna cikin wannan da suka kafarta bangare na uku tabakuhu sun kyala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sun kyale shi sun yi imani da shi amma suna jiran idan ya yi nasara ya gama da duniya sosai su shiga cikin bangaren shi idan kuma an yi rinjaye a kan shi sai su koma gefen da suka yi rinjaye to duka waɗannan nau'i na kafarai in ji malamai suka ce sun shiga cikin walin da dina kafa rudin manzan Allah ya yi hijira ya koma madina amma sun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala shi sa Allah ce wa lillazina kafaru bi rabbihim ga waɗannan da suka kafirce wa ubangijin su azabu jahannam suna da azaba ta jahannam wannan jahannama da kake ganin malamai suka ce jahannama tana da kalali tana da kugiyoyi a cikin ta hadisi na cikin sahih bukhari hadisin abu hurairah radiyallahu anhu hadisi na 22 da bi tabbas da shida hadisin ya kara tabbata 4581 hadisin ya kara tabbata a cikin sahih muslim 182 84 88 haka hadisin ya tabbata cikin sunan abi dawud 4730 hadisin ya tabbata a cikin sunan tirmidhi 2500 da arba'in da tara dubu biyu da biyar da hamsin da hudu hamsin da bakwai hadisin ya tabbata a cikin sunan nan da sa'i dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in haka hadisin ya tabbata cikin sunan ibn maza ɗari da saba'in da bakwai ɗari da saba'in da takwas hadisin ya tabbata cikin sunan na jarumi dubu biyu da ɗari takwas da arba'in da uku hadisin ya tabbata a cikin musnad da imam ahmad bin hanbal dubu bakwai da ɗari bakwai da sha bakwai ya kara tabbata dubu bakwai da ɗari takwas da casa'in da biyu dubu bakwai da dari tara da casa'in da biyu ya kara tabbata dubu takwas da dari takwas da goma sha bakwai hadisin ya tabbata dubu tara da hamsin da takwas ya tabbata hadisin dubu tara dubu goma da dari tara da shida hadisin ya kara tabbata dubu tara da dari biyu da uku hadisin ya kara tabbata su musa da imam ahmad bin hanbal hadisin na dubu goma sha ɗaya da sha shida dubu goma sha ɗaya da tamanin da ɗaya dubu goma sha ɗaya da ɗari biyu dubu goma sha ɗaya da casa'in da hudu dubu goma sha ɗaya da ɗari biyu da sha shida da ɗari hudu da arba'in da ɗaya da ɗari biyar da talatin da hudu dubu goma sha ɗaya da ɗari shida da sittin da bakwai da ɗari bakwai da takwas da ɗari bakwai da talatin da biyu sha ɗaya da ɗari bakwai da arba'in da shida hadisin ya ƙara tabbata a cikin muskar da imam ahmad bin hanbal hadisin dubu goma sha biyar da ɗari ɗaya. Manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa wa fi jahannama kalalin Wuta jahannama tana da waɗansu ƙugiyoyi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ya'lamu qadra idamha illa Allah babu wanda ya san girman waɗannan ƙugiyoyin ne Allah takhbaqu an-nasa bi a'mali idan mutane suka zo kan sirati haka wannan ƙugiyoyin za su dinga janyo mutum aikin ba? su janyo ka idan aikinka bai kai ka dimbala cikin wutar jahannama ba sai su dinga janyo ka kana jin garji da zafi wutar jahannama sai ka koma su ƙara janyo ka a haka a haka da tangal-tangal haka faɗa gidan aljanna wani kuma suna janyo shi yana kwacewa su janyo shi ya tafi da shi sai jahannama Allah tsare wani kuma ta janyo sa ko dan karkacewa wajen da gaifa yana dan karkata kaɗan kamar yadda jirgin sama idan yana tafiya a cikin gajimare dan kaɗan yake dan karkata haka ne har ya fada gidan aljanna Allah ta mana daga cikin amma ba zai kai aiki Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wutar jahannama tana da gidan wannan Allah tsare wutar jahannama tana da hayaki karka dauka haka kawai take shi ya sanya Allah subhanahu wa ta'ala ah, a cikin suratul al-mursalat aya ta 32 Allah subhanahu ya faɗa mana yadda girman wutar jahannama take to akwai hadisi cikin sunan mutumini 2411 manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yajma'u ba zai taba haduwa ba baina dukhan baina baina gubarun fi sabilillah wa dukhan jahannam ƙura da mutum zai taka ya ce wani waje domin ɗaukaka addinin Allah da ƙura ta ta nama, ba za su taɓa haɗuwa su jaufe mirgin a cikin zuciyar ɗan adam a cikin cikin ɗan adam shi kaɗai ba zai yi ba in dai ƙura kana aiki musamman in agaji ƙura suna ta aiki a masallaci ko da to Allah ba zai taɓa haɗa musu wannan ƙura na aikin da suke yi da ƙura da hayaƙi irin da wutar jahannama ba ba za su haɗa ba ya nuna jahannama tana da hayaƙi ko ba da shi tana da hayaƙi Wata jahannama tabbatsi da take da shi game da zuwa cikin suratul musalat aya ta 32 tammi bi shararin kal asr abdullahi bin abbas yake cewa ah, kan husun kamar manyan manyan gidaje haka zaka ga wata jahannama tana fitar da tabbatsi a cikin ta tabbatsi fa a cikin cin wutar da take tabbatsin da zai dinga fita Allah tsare shi isan ya wannan jahannaman da kaje Allah subhanahu wataala ya faɗi ta malamai suka ce wutar jahannaman nan tana ƙara kunnuwa ne idan an sanya ɗan adam a cikin ta bi kafaya bani adam ha gashi nan a cikin suratul takwir aya ta 12 sai ce wa idan jahimu su'ira malamai in ka duba cikin muktasar na tafsiri na ibn kathir mujallal na goma shafi na dari shida da hamsin da uku ya ce tana kunnuwa ne bi ghadabi lahi wa khafaya bani adam da kurakurai da laifin da dan adam ya aikata ana tsumbala mutum da tana kara bala'i ci ta zuwa ta irin wuta ba irin wutar duniya ba magana ta biyu hadisin abdullahi bin abdullahi bin abasa wanda hadisi na cikin sayi ɗari takwas da muslim 832 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce salli salatul ghadati ko salli salatul subhi kai sallah asbahi amma idan kai sallah asbahi sai manzon Allah ya ce ka dan dakata da yin sallah hatta tamtafi ash-shams ajaba ruhi har sai rana ta dago kamar yadda girman mashi yake kun gani kun san bayan sallah asuba ai ba in sallah har sai rana ta dago sai manzon Allah ya ce to karka yi sallah kana bala har sai rana ta dago ta dago fa inna tabudu baina karnai shaytan saboda tana dabowa ne a daidai lokacin da shaytan yake dago kafansa a lokacin akwai masu bautar rana sai su faɗi su dinga mata sujjada Allah ya ce a lokacin in Allah ya ce ba sai kai sai kai sallah tana bula ba sannan idan ranar ta ɗan ɗago sai ka ɗan sake yin sallah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma sai ka ɗan ƙara dakatawa kamar bayan irin kamar minti sha biyar ashirin nan ma in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga wannan lokacin وحين إذن تفجر جهنم أتيجي لوكة اللي ألا يا أجي ملاك سنة سنة هورة جهنم أتيجي لوكة اللي كان ساعة سابنا ألوكة اللي كان ساعة هورة جهنم wutar jahannaman nan a kowace rana ana kunna ta kenan tunda wani hadisi ya tabbatar da haka na uku yayin da ƴan wutar za su shiga nan ma sai an ƙara kunna jahannam a ƙara tunna ta da kyau shi nan a cikin suratu suratu suratu al'am ko aya ta cikin suratu isra aya ta 77 الله سبحانه وتعالى يقول آه، كلما خبتهم سعيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له أولياء الدون ونحشر يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت فتناهم سعيرا دلوك جدا وتك تبني أحد أن في أقارب جنة أقارب تنبع تقارب تبقى عند ذات حجيب maciya amana waɗanda suka kafurce suka ƙin imani da Allah suka ƙin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya sanya Allah subhanahu wataala ce wani walil ladina kafaru bi rabbihim adabu jahannam sai ce wa bi'sal masir inji ibn ya ce wa bi'sal masir ai wa bi'sal ma'ab wal munkari, kin da makoma al ma'ab a ce makoma dan adam kenan inda ɗan adam za a juyar da shi a shigar da shi wannan rayuwa ta yi asara idan su malamai suka ce wa bi'sal masir ai wa bi'sal marji kin da makoma ɗan adam a ce rayuwar ka in ka gama rayuwar duniya nan za ka koma ta yi asara Allah tsare amma susi cikin makaranta da bukani mai girma da shi da wamshi da hamza amma shi wakafan sai in zai tsaya sai sai wa bisal masir sai ka ɗauke wannan hamzan sai a mai da shi yawon ba tare da an faɗi hamzan ba إمام الشاطبي في جواز الشاطبية إذا سكنت فاء من الفعل حمزة فورش يريها حرف مد مبدلة سوى جملة في واجب والواو عنه إذ تفتحت إلى الضم نحو مؤجلة ويبدل بالثلثي كل مسكن من الهمز مد غير مجزوم مهملة تسوق ونشأ ست وعشر يشاء ومع يحيي وننسأها ينبئ تكملة وهيئ وأبدئهم ونبئ بأربع وأبدئ معا وقرأ ثلاثا فحصلة وتوفي وتوفيه أخف بحمده ورئيا بترك يشفي لابن المثلة ومقصد مفصلة أوصدت ريش بالكسور تخيروا أهل الأداء معللا وبارككم بالحمد حال سكونه وقال ابن غلبون بياء تبدلا kaji yadda inji imam shafi ne yake waki yadda ake karanta wa المصير masir الله Allah ce kirda ba kuma irin wannan sai Allah ce إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور ubangiji ta ala yake cewa idza ulqu fiha idan aka jefa su waɗannan yan wutan a ciki sami'u laha shahiqan sai ka ji wani kara Allah tsare wa hiya tafur tana ta tafalfasa ita wutar jahannam a jefa kafiri sai ka ga wutar tana ta tafalfasa saboda bala'in ci. malamai suka ce idza ulqu fiha inji abdullahi bin abbas ya ce إذا غلقوا فيها سمعوا لها شهيقا فيك جيت ne وذكارا na ششيقا الشهيق قاران إرن نتاكي صوت يخرج من الجوف وني إرن قاران يجي فتوى لكتين haka jaki yake to yadda jaki yake irin kukan nan haka za ka cutar tana yi to a wajen bamirin gida ulku fiha sani ulaha malamai suke ce a'a idan aka jefa 'yan wutan kun fahimta inda ilqa'il kuffar fiha idan aka jefa yan wutan sami'u laha shahiqan sai ku ji ita wutar jahannama ita ce jahannama da kanta take wannan ta ke wannan ihu da malaman tafsiri suka ce a'a ana nufin idan aka jefa su mutane sai ka ji su mutanen suna kara abdamir yabtu ila nan lamirin yana komawa zuwa kan mutane ne ba wuce ba ita jahannama ba amma kowanne ne a ciki a ce jahannaman ce take ihu ai akwai masifa ciki a أي سورة آه سورة سورة الفرقان آية تقوم شافي التي إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا زفيرا تجي دقوت جهنم تاهن في أمتها تندق نيسا سمعوا لها sai ka ji kawai tagayyufan tana wani burji irin da mashi ashe kenan in an ɗauki wannan lamirin ya nuna cewa kenan waye kake yi jahannama ina fata mana fahimta sami'u laha shahiqan Allah ya ce wa hiya tafu alhalin tana tafaha inji Allah subhanahu wa ta'ala saboda masifa irin na wuta jahannama saboda bala'i irin yadda ta jahannama Allah ya tanada a cikin ta waɗansu malamai suka ce wahiyya tafur ai wahiyya tabli tana tafarfasa in ji mujahid bin jabarin maki ya ce tabbili alal idil in ka duba ah, ah, tafsiri na in ka duba littafin annukatu wa biyun mujalladi na shida shafi na hamsin da uku haka nan tafsirin imamul qurtubi suka ce maganar abdullahi bin abbas shine tabbili alal irjal sai ka kamar tukun ce take tafasa alal mirjan akan kamar wato akan daura ta akan tukunya idan an sanya ruwa aka daura akan tukunya ruwan aka daura akan wuta me yake ba ta fasa ba to wata magana kuma ta sufiyanin sauri da shi da mujahid bin Jibril maki ai ta furu bihim wutar man tana farfasa da su kama yabni habbul qalil fil ma'il kathir kamar yadda kwaya idan aka ɗauki ɗan kwayan kamar wake aka sanya shi a cikin tukunya aka zuba ruwa da yawa idan ya zo tafasa mai ke, za ka ga waken yana ta yawo haka ne yana tafasa to haka za su dinga tafasa a wutar jahannama ga jahannama da yawa su kuma yan kaɗan Allah tsare shi sanya Allah subhanahu wa ta'ala ce idza ulqu fiha sami'u laha shaqiqan sai ka ji tana wani shashika وهي تقول تظن أيدي دي دفت الله سبحانه وتعالى شيما تكين سورة هود آية دليل شدة يجي فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهير suna da wani irin shasheka wata irin wato kara da suke a wutar jahannama saboda masifar wutar jahannama ta wuce duk inda da adam yake da Allah ya sanya hatsari ne mai girma mutum ya bari Allah subhanahu wata'ala ya jefa shi a cikin wutar jahannama saboda irin laifin da mutum ya aikata Allah ba zai taɓa kyale ka ba idan har mutum ya kuskura ya yi laifin da Allah subhanahu wata'ala zai sanya shi a cikin wutar jahannama musamman kafirci Allah ba zai kyale ka ba shi sun yi Allah subhanahu wa ta'ala ita idza ulqu fiha da laha shahiqan wa hiya tafur shi sun yi Hassan bin Thabit yace taraktu ijrakum la shay'a fiha wa ijrul qawmi hamiyatun tafur kaji ne iya magana yace taraktu ijrakum na bar kunyar ku babu komai a ciki wa ijrul qawmi ga tukunyar mutane can tana can ta yi zafi tana tafasa irin yana gori ne ga waɗansu an hana shi tukunya to ku je na ba ku tukunya ga tukunyar mutane can ma'ana irin kun hana shi abinci aiko to ga tukunyar mutane can tana tafarfasa wanda in abincin yi suna ɗaukar su ba mutane ina ba ta muna fahimta to shi ya sanya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idza ulqu fiha sami'u laha shadiqan wa hiya tafur sai Allah subhanahu wa ta'ala zai kara mana wata subba daga cikin siffa ta wannan jahannama zai ce تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نبي نعم. قالوا بلى قد جاء wannan wata siffa ce kuma ta wutar jahannama sai Allah ce ta karu ai ta qattaribu wutar jahannama sai ta yi kusa ta karu ta mayyazu sai ta yi kusan ta tsatsage minan al saboda fushi ma ulqiya fiha fawjun duk lokacin da aka jefa mata waɗansu mutane fa'alahum khazanatuha sai ma'abuta masu gadi wutar jahannam sai su tambaye su alam ya'tikum nadhir shin masu gargadi ba su zo muku ba ne? qalu sai su ce bala in sun zo qad ja'ana nadhirun masu gargadi sun zo ba baka zabana sai muka karyata wa kulna ma nazzala Allah min shay'in muka ce Allah bai saukar da komai ba in an ku ne waɗannan manzanni illa fi dalalin kabe kuna cikin fatani wanda yake kato mai girma karya kuka zo da shi kun ji masifa ke dalilin da ya sanya ake jefa mutane a cikin jahannama kenan ku karyata manzannin Allah ku kafirce shi ta Allah ce takadu tamayyazu nan waɗansu malamin suke ce takadu tamayyazu ko takadu tatamayyazu Abdullahi bin Abbas da shi da Bahar suka ce takadu tafarrabu ko takadu tatafarrabu maganar Abdullahi bin Abbas kenan maganar Abbahar kuma takadu tafarrabu shi babu ta'un guda biyu ina fata muna fahimta shi ma din idan ka duba littafin annabatu wa zabilun mujalladi na shida shafi na hamsin da uku ya ce wutar jahannama sai ta yi kusan kamar za ta fashe Allahu akbar ya nuna cewa wutar jahannama kenan in ji Muhammad Muhammadu Aminu Shingizi a cikin abubuwan bayan Allah ya sanya mu wutar jahannama hassan wa idrakin wa iraka wutar jahannama shi tana ji kenan tunda za a sanya mata mutane tamayyazu min al-ghayb sai ta kamar za ta kafashi waɗansu ma suke yi ka ta kafa watan fafi kamar za ta kafashe gaba ɗaya ta saboda fushi da wutar jahannama Allah ya kubbanta wutar jahannama da fushi da wannan dalili malamin suke ce nan Allah subhanahu wa ta'ala shabbaha jahannam ya kubbanta wutar jahannama ne da tsananin bishiddaki alkayalan saboda tsananin fushi da aka siffanta ta da mutumin da yake cikin tsananin fushi wa hufifa mushabbahu bihi sai aka share mushabbahu bihi wa rumiza ilayhi bi shay'in min lawazimihi wa huwa الغيب الشديد وانا قاعده جتا بلاغ انا بدا مالا بيندا في اكا شاير مشبه به في اكا دبو الغيب اكا سنيا وجه مشبه به بعدين كوي با سي دن انونا مك انن فشين ده وتا جهنم ما ذاتي رداش انت يا dan aka ma yana yin shi al-ghayb ana kina shi al-ghayb ha ga hadisi nan cikin bukhari hadisi abdullah bin mas'ud dubu ɗaya da ɗari hudu da tasa'in da biyar suna na abi dawo dubu biyu da ɗari biyu da hamsin da uku abdullahi masud yake cewa inna la laylata jumu'atin fil masjid wata rana ranar juma'a muna cikin masallaci idda kada rajul sai wani mutum ya shigo masallaci mutumin yana shigowa sun gan shi ya fito ya shigo masallacin a fusace ko sai mutum yake cewa in waje da rajulun zimra akiji yanzu idan mutum ya zo ya samu wani namiji daban da tare da matan shi in ta kallama in har ya yi magana in har mutumin na ya yi magana akan ya ga wani namiji tare da matan shi iri-iri ya gani idan ya yi magana jalattun mu zai kuma yi bulala ku ce ya yi ƙasashe wa in katala in kuma mutumin ya je kashe wannan farzan Ka tuntumu nan ma sai a ce a shari'a a kashe shi ya buɗe ya shigo a fushi wa in sakata idan yayi shiru bai yi magana ba katala ku zai yi fushi zai kashe shi da fashin ciki kaga mutumin ya je ya samu wani da matashin sai yake jin tsoro duk da bai da shaidu dama a shari'a ba ka da shaidu gabo kafa na sai a ce yi gabin idan ka kashe a kashe ta idan ka yi shiru bakin ciki ya kashe ka to shi kuma ya rasa shi fatawa zai tafiya ko ne kawai shigo masallaci a fusace yana fada wannan yake nuna alghaibu a ina ake samun shi a zuciya sai kaga mace yana tare da bakin ciki da damuwa ai hadisi ya tabbata hadisin ah, Abdullahi bin Umar wanda yana cikin sunan Ibn Majah dubu da dari da tamanin da tara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna a'zama ajran mafi girman lada a wajen Allah ko ma min jur'ati babu wani kwankwadewa da ɗan adam zai yi a'zama ajaran wanda yafi girman lada a wajen Allah ghaibi ka zama ha fiye da fushi da mutum zai cinye ibtifa a wajen Allah da neman yardan Allah a taba ka kana da damar da kayi alghaibi ko san alghaibi shine kaga mutum yana ta yana ta buci shi kadai to wannan shine alghaibu to wutar ta jahannama irin wannan alghaibu fa take tana buci ita kadai inji Allah subhanahu wa ta'ala takadu tamayyazu min alghaib saboda tsananin fushi kullama ulqiya fiha wala kuma suka ce kullama ai kullu ne ismun jazim ala shumul sura ne da yake nuna kai ne komai da komai kullama ulqiya malamai suka ce ma kuma az-zarfiyya fi al-basariyya وهي حرب بفعل وهي حرف يقول إليه بفعل بما بعده بمبدأ wannan ita ma ka'ida ce ta ta fasaha ta balaga ina ba da kuna fahimta kullama a koda yaushe ulqiya fiha aka jefa fautun malamai suka ce ashe kenan ba wai kofa ba ce za a zo a ce yan wuta ku shiga ciki a'a daukar su ake ana jefa daga nesa saboda zuwa kusa da jahannan mamman ma jefa ake kullama ulki ya ha duk lokacin da aka jefa faujin ai jama'a jama'a ai alqur'ani ya tabbatar da wannan ayi a cikin suratul naml aya ta 83 wa yawma nahshuru min kulli ummatin fawjan duk lokacin da muka jefa wata al'umma jama'a jama'a ashe yan wuta ba mutum ɗaya ba ne za a zuwa cikin ga shiga ai yan wutan suna da yawa jama'a jama'a za a kibo a cikin dinga zuwa wannan shiga a jefa su da yawa idan aka jefa waɗannan tawagar sai a ƙara ɗibo wata tawagar matsiyaka a ƙara jefa su a ƙara ɗibo waɗansu tawagar munafukai su ma sun a ƙara jefa su sai a ƙara ibo wasu tawaga ta mazinaka a ɗibo su su ma sai a jefa su sai a ibo tawaga ta maciya amanar Allah a ibo su a jefa su sai a ibo waɗanda suke cinye dukiyoyin mutane da karya da zalunci da riba sun wafi a jiba haka za a dinga yi wani ya fiya sai masu gadi wutar jahannama sai sai musu alam ya cikin nabi shin yanzu masu gargadi ko mai gargadi bai zo muku bane qalu bala tace eh, ya yago ashe kenan Allah baya kama ɗan adam sai an kafa bai hujja an aiko mai annabawan Allah kai da hujja an aiko ga annabawan nan a baka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka koma cikin suratul ahzab aya ta 45 yace ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira ga hadisi na cikin sunan Tirmidhi 3363 Abdullahi bin Abbas yake cewa manzon Allah sa'ida ala safa ya hau kan dutsen safa yace ya safa yana kiran su irin da safa ne في فاجتمعت قريش في قريش واسكة التابو أنا تاروى في من رأى الله نذير لكم نيني جلقتيني أغريب شم ألا يأيكو من رأى الله أني جلقتي أتكم أن الأمة كو بعقوبة إذا بكي إذا بكي ga shi nan a cikin nan cikin suratul sabai shi ma aya ta 28 wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran duk wata al'umma Allah ya aiko mata manzo gashi nan ka zuba cikin ah, suratul fatir aya ta 24 wa in min ummatin illa kala fiha nabi kowace al'umma Allah ya ce babu wata al'umma da ta zo face mun aiko mata mai gargadi a cikin ta mai wa'azi in dai kawai baka yi imani ba baka yi imani ba ina fata muna fahimta abin da za ka ƙara tabbatarwa akan maganar wannan ka koma cikin سورة القمر آية 23 الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود المرسلين كو كذب الثمود بالنذر كذلك ثمود أصلا أرية كمين النذر ذكر كأنت أكذو أكي مسلم فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه حكنا الله يفاجف كذبت قوم نوح بالنذر شوف آية 30 ولقد أنذرهم بطشتنا شيء النبي يا مبقى قد كاموا فتماروا بالنذر sai suka ɗauki abun wasa da wannan gargaɗin da yake musu a ce maka kaza babu kyau kana ɗauka wasa ne akwai ranar indilanci Allah tsare shi ya sanya duk lokacin da aka maka wa'azi ka yadda ka ɗauka kai. ina fata mana fahimta shi ya sanya Allah subhanahu wataala yake cewa ta kare ta bayyana min al-ghayb ta wannan jahannan sai ta yi kusan kamar za ta farfashe saboda ni kullama usiya fiya bawdun sa'alahu muqazzartu ala yahtiku nabi shi Allah ya abubuwan da ni ke shi ya sanya idan ka fara koma cikin سورة سورة الأنعام آية 133 الله سبحانه وتعالى ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتكم شن بأيكم من ذنبوا با سنة كرم كامكم آيوين يا الله هكذا تقوم تكين سورة الزمر آية 70 ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم نن يتي يقصون نن يتي يقصون Ya yaya ba a yi mutane ba za su yadda su wa'azu ba to wai shin menene dalili da yake sanyawa ake ƙaryata annabawan Allah me yake ne malamai suka ce dalili da yake sanyawa ake ƙaryata annabawan Allah ba komai bane face at-taharrum min quyudi dini wa tawjihatihi wa ta'alimi kawai mutane suna so su zama firi a kan lamarin addini ba su san addini ya kambura musu wanda shi kadai dalili da ya sanya kafirai sai kafin cewa alƙur'ani na biyu alhinsu alal masadar shafiya mutane suna kwaɗayin bukatunsu ne na kansu kawai a kan wannan bukatun na kansu ko sai a danne ayoyi da hadisai a danne a yi manufifi ana ci ana kallo sai a karyata da hadisi na cikin sai bukari 1291 sayyid muslim hadisi na hudu manzo Allah ce inna kadiban alayya lallai ƙarya a gare ni laysa takadhibin ala ahdikum ba kamar yadda mutum zai je yayi ƙarya tsakanin ku bane ka da abun manzon Allah sallallahu alaihi saboda son zuciya saboda san cikin ki da kanka shine halin da muka tsinci kanmu a yau a yau me ya dalilin da ya sanya kake ganin ana ƙaryata a kawo mutum hadisi sai ƙaryata sai ɗauka hadisin ma ƙarya ne kuskure ne da waɗansu malamin suke yi shi sanya Ali bin Abi Talib sun ga duba cikin Bukhari 127 yake hadithu an-nas bima ya'rifu ku dinga fada ma mutane abin da suka iya sani hatta hatta la yukazzaba Allah wa rasuluhu kun ba haka sai a ga kare Allah da manzon yanayin approach da zaka ba wani to shi ba jahili ne ba zai fahimta hakan mun kuma cikin mu kenan yau wannan matsala da ake ta magana akan cewa ba a neman taimako na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun ba guda ɗaya ne kadai abu ne guda ɗaya amma wallahi waɗanda suke kokarin takewa son zuciya ne saboda matsayinsu da abin da suke samu a cikin wato a cikin wannan gefen da suke ciki na dakika ko na dalili ko na subanci wallahi shi ne dalili me suke samu ba sa so wannan abin ya tafi amma in ban da haka ka duba hatta cikin suratul bakara aya ta 183 wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ka je ka duba tafsirin fi riyadun tafsir tafsirin shehu ibrahim bin yazid wallahi shi ma din tauhidi ya faɗa wa Allah kada ake neman taimako to menene matsalar idan za ka yi wa'azi kai malami to akwai kalmar da karka faɗa ka ce kowa ne kowa ne wannan shine kuskura kun bai kuskura dan wani jahili ba zai iya dauka ba yanzu ba alhamdulillah ya wani malami wani saurayi da ya fito na gani a cikin Kano ya faɗa ya ce tsakani da Allah muna ta ne akan karya amma ni ina jin tsoron haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala abin nan malamin na gaskiya ya faɗa sai ya faɗa gaskiyar su ya ce matsalar mu shi ne ya taka shugabannin mu da masoyan mu ya ce shehuwa na shehu na mushi shehuwa na mushi shi ne kaɗai ne su to kaga ai da za ku tsaya iyaka nan domin kada a filme da sauran mutane domin sauran mutane su san ya suna ganin kawai ba a san manzan Allah haka ce ga ɗauka shi kuma manzan Allah ka ba shi haƙƙinsa shi ne kana san shi amma idan ka ba shi haƙƙin Allah manzan Allah ma ya ƙarfa zai wannan ya ƙarfa zai baka ji ba Allah subhanahu wa ta'ala ke faɗa a cikin suratul fatih aya ta tara yace li tu'minu bihi tu'minu billahi wa rasulihi ku iman da Allah da manzon sa wa tu'azziruhu wa wannan wa tu'azziruhu wa ana magana da manzon Allah ne shi kai shi sa in ka duba cikin nuniya ابن الكلم شافي مثل ريبيد 40 ترى شافي مثل ريبيد 50 يتي لله حق لا يكون لابه ولابه حق هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير من غير فرقان من غير تمييز ولا فرقان فالحج للرحمن دون رسوله وكذا الصلاه وذبح ذي القربان وكذا السجود ونذرنا ويديننا وكذا مصاب العبد من عصيان وكذا مصاب العبد من عصيان وكذا التوكل والانابه والتقى وكذا الرجاء الرجاء وخشية الرحمن وكذا العبادة واستعانتنا به إياك نعبد إياك نعبد ذاك الركنان وعليه قام الوجود بأسره دنيا وأخرى حبذا الركنان حبذا الركنان حبذا الركنان حبذا الركنان حبذا الركنان حبذا الركنان هل يقال هذا الشيء وكذلك التسبيح والتكبير والتهليل حق إلهنا الديان حق إلهنا الديان حق إلهنا الديان ولكنما التعبير والتوقير حق للرسول بمقتضى القرآن بمقتضى القرآن حق للرسول بمقتضى القرآن والحب والإيمان والتصديق لا يختص بل بل حقان مشتركان هذه تفاصيل الحقوق الثلاثة لا تجعلوها يا أولي bil qudwan yake cewa Allah yana da haƙƙinsa bawa yana da haƙƙinsa haƙƙi ne guda biyu kar mutum ya sai koma haƙƙi guda ɗaya aikin hajji na Allah ne banda manzansa sallah ta Allah ce banda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yin sujjada na Allah ne tuba idan mutum ya wani abu na Allah ne kaga wani haƙƙi ne na Allah sujjada ta Allah ce tawakkali komawa ga Allah na Allah ne neman taimako ibada ta Allah ce banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake wannan duniya kan haka ta gino akan haka kar wani ya canza daga ranar da za ka zo ce ka tafi sifar Allah ka ba mu Allah ka halaka amma abu ne guda ɗaya sai a ce mu mutane amma ko da yake su sun yi hanzari sun ce babban matsala shine an yanke wani waje ne ba su yi abin da suka faɗa ba amma dai magana ta gaskiya shi ne a dinga faɗa wa mutane gwargwadon abin da za su ɗauka waɗansu ba za su iya fahimtar haka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inji ibnu qayyim dawiya yake cewa haƙƙin Allah ne tasbihi kabarbari haidara la ilaha illallah shi kare ake wa amma at-ta'dil at-tawqif girmamawa darajawa wannan haƙƙin manzon Allah ne babu kowa a ciki shi daraja shi za a yi girmama shi za a yi soyayya za a so shi imani da shi gaskanta shi wannan kuma guda ukun haqqani mushtarikan haƙƙi ne da suke tarayya da Allah sai ka yi imani da Allah sai ka so Allah sai ka gaskanta shi sai ka yi imani da Allah sai ka yi imani da manzon Allah sai ka gaskanta shi sai ka so shi shikenan ba da an zauna lafiya amma akan wannan waɗansu a yau kuma sun kafin saboda son zuciyarsu wallahi su tun da haka ne to ku da kuke ta faɗa akan Allah mun bar muku Allah ku guje mu mu rike mutan Allah wallahi ban da Allah sarkin hakuri wallahi da duniya na ya juya ta ta hada matsayinsa da bawansa da ya halitta shi fa ya halitta ba. ya ba shi wannan darajar kuma sai ka ɗauki matsayin ka ba shi sanya lokacin da yake daraja da dinga faɗa daga an kawo na abin shirka shine farkon wanda yake ya kawo wannan abin jama'a Allah yi sai Allah subhanahu wa ta'ala ce ta kado kamar yanzu min al-ghayb wutar jahannama nan bala'in da ya kai shi ya sanya waɗansu suke cewa to idan yanzu kafiri ya yi aikin yan wuta aka ce ba shi a cikin wutar jahannama to ya abin ya kasance gina mun gane cewa kenan akwai alhaisu al-masalih shakhsiyya na biyu kenan ko san duniya da san bukatun kanku ne na uku daga cikin dalilan da yake sanya mutane suke cewa Allah bayan wannan alhirsu ala masalihi ash-shakhsiyya sannan akwai na uku abin da yake sanya mutane suke kin su bi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da shi saboda san zuciya irin tasu ba komai ba bane al-inadu wal ba girman kai da kan Ga shi nan Allah subhanahu wataala ya faɗa mana a cikin a cikin abin nan cikin suratul naml aya ta 14 wa jahadu biha wa tayqadatha anfusuhum zulman wa ulwa Allah subhanahu wataala yake cewa sun kan gare saboda bai zulman zalunci wa ulwan da ganin su sun kai inji Allah subhanahu wataala haka nan Allah subhanahu wataala abin a cikin suratul an'am aya ta 33 yake cewa qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukazzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun su azzalimai suna yin zalunci ne saboda ayoyin Allah kun san akwai waɗanda su su manya ne a cikin gari su ba za su ba sai dai a gidi to akwai ƙanana kuma su ba manya ba ne amma su suna bin waɗancan ne saboda matsayinsu su ba manyan ba ne kun gane shi ne kada na adamu innahu la yahzun kallabi yaqulu wannan shi ne babban masifa shi sanya din da kun duba cikin suratul qasas ayata shida. الله سبحانه وتعالى يجد فلما جاءتهم رسلنا بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى كنا فدا النبي موسى cewa wannan sihiri ne wanda kake kira su za su buba saboda me saboda abin ya so da daidai abin da yake cikin zuciyarsu ka duba cikin ɗakin Ka'aba me ya faru a cikin ɗakin Ka'aba akwai gumaka guda ɗari uku da sittin dukkan su ana bauta ta musu kowanne da Allah shi a cikin gunki to amma kaga yanzu idan aka ce wani ya je da bauta ta wannan gunki ai ya samu matsala Sosai na uku na gudu kenan taqlidul aba kwaikwayon iyaye wanda suka gabata yawanci mutane za su ce su ba za su bautata wa Allah ba za su kafirce saboda su sun samu iyayensu ai yanzu ma hannun sun fuska mu kenan ni gidan mu na taso kaza nake gani dan haka ba zan canza ba shikenan kai ba za ka canza Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana yace innahum alfau aba'ahum dallin sun samu iyayensu a mace ba hum ala asari yuhra'un a bayan su kuma suke bin tut takdin su yuhra'un suna sauri wai su mafi sun aikata irin abin da iyayen suka yi jalla Allah ce wa laqad dhalla qablahum aktharu al-awwalin wa laqad arsalna fihim mundirin fanzur kayfa kana aqibatu mundirin ka duba cikin suratul safat aya 69 71 72 73 akan me mutane suna faɗa wa Allah ka duba annabi ibrahim alaihi salam a cikin suratul anbiya lokacin da aka zo yake tambaya akan wannan bautan kan da ake iz da li abihi wa qawmihi ma hadhihi tamathil allati antum laha aakifun aya ta 52 yace wannan mutum mutumin da kuke bauta ta musu kuke bauta ta musu me amfani qalu wajadna ana laha abidin mun samu iyayen mu da suna bautatawa dan haka mu ma za mu taba kai haka haba jama'a shi ya sanya an ka duba cikin suratu shu'ara aya ta 72 Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qala hal yasma'unakum in tad'un shin dan Allah suna jin ku idan kun kira su aw yanfa'unakum aw yadurrun ko suna amfana da ku ko suna cutar da ku ba sa iya muku komai amma kun daura kanku masifa to wani zai ce za a jefa mutane a wutar jahannama aljanu ma za a jefa su a wutar jahannama to ya za a jefa aljani shi aljani kuma ai Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul rahman aya ta goma sha biyar wa khalaqal janna min malikin min nar to ya za a jefa shi me dalili ana ce lokaci yayi idan Allah ya kai mu zuwa gobe sai mu ci gaba da bayani abin da faɗa dai Allah sanya mizani abin da kuskure ubangiji ta Allah ya gafarta mu hada wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa aqulu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin